adadin masu sha'awar takarar shugaban ƙasa cikin jam'iyyar PDP daga arewacin Najeriya na ƙara ƙaruwa. Saboda shi ma tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon shugaban riko na jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi ya ce bayan kammala zagayen tuntuɓa yanzu shi ma yanke shawarar zai takarar shugaban ƙasa. sai dai sanata Ahmad Muhammad Makarfi wanda ke tattauna da muryar Amurka a garin Kaduna ya nuna damuwa akan yadda tsaro ya dame a wannan ƙasa. wasu da suka zo daga birnin gwari mun gaisuwan sallah suna cewa masu kama-kaman bayan allah sun sako mutane wai su zo gida su yi sallah wai sun musu alkawarin lokacin sallah ba za su kara kama kowa ba amma kuma bayan sallah fa kowa ya shiga tetayen shi ai wannan watan kamar nuna cewa babu gwamnati kenan sun kama mutane sun sako su su zo gida sallah bayan sallah kuma muna gaya muku ku shiga taitayinku kaga maganar tsaron nan fa ba watan ba ma maganar fa siyasa ne ba magana ne da ya shafi kowa da kowa a faɗin ƙasar nan musamman a wuraren da wannan abin ya ce ya ki cinyewa. Wasu za mamakin jin irin ma'aunin da ka ɗora maganar tsaro a Najeriya musamman ganin maganar tsaro na cikin jerin abubuwa da wannan gwamnati ke alfahari da ta ci nasara a kansu. Wani irin kallo kake wa tsaron da yadda suke ganin an yi nasara a kan tsaro? Ai duk aka yi magana tsaro aka kawo magana tsaro da gwamnati take yi tana kawo magana ne akan eh, Boko Haram. Eh an samu sauƙinsa amma ba wai an kawo ƙarshen shi ne ba. kuma da za a iya samun sauƙinsa ko sa fiye da yadda aka samu ba zan ce ba zan yaba zan ki yaba musu na samun sauƙinsa ba amma kuma dole ne gwamnatocin jihohin nan sai sun haɗa kai da gwamnatin tarayya sun haɗa kai da jama'a ba ta gari a ciki da suke mai yiwuwa haɗa baki da masu wannan ta'addanci dole ne sai an san su wane ne an yi fatali da su an yi su. masu aikin nan fa in ni ne shine zan ce ga abin da nake so a yi tsakanin lokaci kaza da kaza in kuma ka kasa sai dai ka nemi wani aiki amma duk abin da zaka bukata domin a ga an yi nasara menene a gaya mu sai in bayar amma in ka kasa to kuma mutum ya rabu da aikin kenan ba wai ma ya rabu da aikin ba kenan sai an binciki mutum ka kasa ne domin ka yi eh, ka rubda ciki da abin da aka baka don kai aikin domin ba wai kawai kada mutum ya ɗauka kamar an ba shi gratuity ne kawai ya je watan ya ci banza ba kai gwamna so biyu a jihar kaduna a jere a cikin wannan siyasa bayan dawa wannan jamhuriya kuma kayi sanata shi ma so biyu sai aka ganka ka rike shugaban jam'iyyar pdp a wannan ƙasa wadda ka daidaita mata sau bayan an samu tarkatarkar da aka samu tun kana kan kujerar nan mutane ke ta zuwa da ƙoƙo na ganin ka karɓi barar da suke na takarar shugaban ƙasa ka dinga gaya wa mutane kana tuntuɓa kuma tun bayan saukar ka shiru wani hali ake ciki yanzu ta alhamdulillah eh, na dade ina tuntuɓa kuma alhamdulillah dukkan bayanan da nake samu inda na yi tuntuɓa din, eh, duk faɗin ƙasar nan ya nuna cewa zai yi kyau idan ni ma zan shiga jerin gwanan sauran 'yan jam'iyyarmu da suka nuna sha'awa a neman yadda Allah da kuma yadda 'yan jami'a domin a tsaye da su 'yan takara. Insha Allahu ba da jimawa ba zan abin da ake cewa kaddamar da nema na zama ɗan takarar eh, shugaban ƙasa na jami'a ta ta pdp amma batun cewa ko zan nema ko ba zan nema ba wannan ya zo ƙarshe saboda bisa dai Eh, karɓar da na samu ga tuntuɓar da nai ya nuna cewa eh, ya kamata in shiga kuma ba zan ki shawaran jama'a da shiga ba wasu sun riga ni wasu ma za su iya shiga bayana eh, Allah kaɗai ya san wane ne za a sa ya zama ɗan takara kuma muna fatan Allah ya mana jagoranci kuma a shiga yakin neman zaɓe. Sanar da sha'awar takarar shugaban ƙasa na sanata Ahmad Muhammad Makarfin dai ya kawo adadin waɗanda suka bayyana sha'awar takarar shugaban ƙasa a PDP guda hudu. Waɗanda suka haɗa da tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sir Lamido sai kuma tsohon ministan ayyuka na musamman a lokacin gwamnatin Jonathan Barista Tanimu Turaki. yayin da sauran waɗanda ake ta yaɗa takararsa cikin jam'iyyar pdp a arewacin nigeria irin su gwamna ɗan kwamban jihar gombe ba su furta ba har ya zuwa yanzu isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a nigeria